rahim, Duhu da haske. Babi na talatin da uku. Da ƙyar sumomi suka ƙarasa wajen boka. Suna zuwa a wahalar suka zube a ƙasa. Ya sheƙe da dariya ya ce, Ɗaure dajin aka yi, don haka ku miƙe ku gaggauta zan fitar da ku. Aljanar ta fita. Ganin ta kasa tunkarar ku ya ta ɗaure dajin. Da ba ku yi sa'ar gane wajen nan ba. Da ko shekara za ku yi ba za ku taɓa gane hanya ba. Don haka ku gaggauta mu fitar da ku, domin kishiyarta tana hanyar gida. domin kishiyarki tana hanyar gida. Ya nuna Fulani gabanta ya yanke ya faɗi. Kenan Gimbiya Husaina za ta koma? A gaggauce ta miƙe suka ba bayan Boka. Don babban tashin hankalinta bai wuce ta je ta aiwatar da abin da Boka ya sa ta ba. Kafin Husaina ta isa gidan. Haka suka yi biye da shi yana tafi yana watsa wani ruwa da wasu magunguna har suka iso wajen mota. Ko kafin su yi ko kafin su yi magana ya ɓace. Cikin sauri suka shiga motar babu wani magana babu mai yi wani magana suka ɗau hanya. Riɓa ce Yarima mai watsa ruwa ya fito ya jika kansa sosai yana fitowa firdaus na shigowa ta bisa da kallo daga sama har ƙasa tana ƙare masa kallo. Maganganun Nura ne suka dawo mata a kunne tabbas wankan tsarki ya yi ta kalli yadda gashin jikinsa suka kwanta lau ya sakar mata murmushi ya dai za ka ce min ya tabbata abin da Nura ta faɗa min reno na yi muku kuka sha soyayya ko tun da gashi na same ka kayi wankan sarki yarima baka gudun na ya kama ka kenan lafiyar ka ƙalau da gangan ranar ka taya min kenan lafiyar ka ƙalau da gangan ranar ka taya min da sha'awa ka kasa biya min buƙata ta ko tausayinta ne ya kama sai ya miƙa mata hannu alamar ta zo ta maƙale faɗa. mai zan zo in yi maka bani da sauran amfani, ai ni sunan ina matarka ne kawai, amma kana biya wa Nuratu buƙata. A wajenta gabanka na iya tashi ko a wajena baya iyawa. Kasa magana yayi tabbas da ta faɗa, ya san Nuratu ce ta faɗa mata. Kuma ya san bai kyauta ba, amma bai san yadda zai yi ma Firdausu bayani ba. Ta gane shi ma ba a san ransa ba ne. Duk ya zo gare ta baya iya yin komai. Nuratu ce ta bullo ta jikin bangon ɗakin tana murmushi. Ta yi juyi a gaban su ba tare da suna ganin ta ba. Tana fesin Fidos ta ce, ba zai taɓa kusantar wata ‘ya mace ba tun da ya kusance ni. Ni ɗin kuma ba bil adama ba ce. Don haka shi nawa ne ni kaɗai. Ni tasa ce. Nisawa mai ya tako a hankali ya su zai kama hannunta ta buske tana rizgar kuka ta ce ba zan taɓa amincewa da kai ba har sai ka shirya min wajen mai magani cikin inna-inna ya ce, Am na amince Freedom, calm down. Kin Zo ki taya ni mu shirya idan mun fita sai mu je, mu san matsalar mu ko? Ta jinjina masa kai idan ta tausayin ta ya kama sa. Wani juyi Nurat sai, wani juyi Nurat sai, ta wata iska ta taso mai karfi Komai na cikin ɗakin ya so makaɗawa. Yarima na bin ko'ina da kallo. Firdaus ta ƙarasa da ta faɗa jikinsa, ta ji kamar an fisgo ta. an yi gefe da ita. Ganin kanta ta yi ƙasa ganin kanta ta a ƙasa warwas ya sauri ya ƙarasa ya ɗaga ta sorry Fedham ya dai dama akwai hadari a garin ne na ji iska mai ƙarfi cikin sakon kuma ta lafa da ƙyar ta daga kwayar idanuwanta ta kalle su sannan ta ce tabbas akwai matsala Yarima na ƙara gaskata ni da kai ke da matsalan nan duk lokacin da za mu kaɗaice sai mun samu wannan matsalar ka yadda ka tabbatar da hakan idan har kuka kaɗaice da Nuratu kana samun haka? Gabansa ne ya yanke ya faɗi. Jikinsa ya yi sanyi. Nuratu da ke gefe tana jifan Firdausu da wani irin kallo. Ƙirjinta na hawa yana sauka tsananin kishi da yake taso mata. Girgiza kai kawai Yarima ya dafe kansa. Firdaus ta da kai tace to tabbas matsalar nan abin dubawa ce. Idan har daga gare ka ne to ita ma za ta fuskanci hakan. Idan kuma ba hakan ba ne to ƙila tana tare da aljanu. Dan gabansa ya faɗi kansa ne ya soma juya masa. Nuratu na kallon yadda yake jinjina kai, jikinta ya soma rawa, kada Firdaus ta sa wa Yarima kokwanto a kanta. Kada tsananin kishin ta ya sa su gano wace ce ita, tunda har idan tana tare da ita hakan baya faruwa, kenan matsalar daga gare ta ne? Firdaus ta kamo hannunsa tana murmushin nasara. Tabbas lokaci ya yi da za a gano daga inda matsalar take. Ta daɗe tana tunanin Nura na tare da aljanu. Lokaci ya yi da Yarima da ita za su san waye Nuratu. Nuratu murmushin takaici ta yi, ganin Firdaus na murmushi kenan tana jin daɗin ta yi nasara ne. Nurat Sanisa ta zo kusa da su tana kare musu kallo da ce ba za ki taɓa sa mijina kokanto a kaina ba idan haka ne na ji daɗin gano takunki da wuri duk yadda nake kishi a kanki zan ɗaga muku ƙafa yadda Yarima ba zai taɓa fahimtar ko ni wace ce ba ba zan taɓa bari Yarima ya san ni ɗin aljana ce ko mutum ba yanzu za mu fara wasa ne da ke ba za ki taɓa nasarar raba ni da mijina da na gina soyayya ta a kansa ba na fuskanci ƙalubalen rayuwa a kansa bana na faɗa hatsari na faɗa hatsari kala-kala saboda shi don haka zan nuna miki na fi na fi ki iya wasan ya dai Yarima ka yi shiru to ko da yake kar mu ɓata lokaci na san abin ya dame ka ko yanzu ka shirya na san Nurat tana can ta shirya hudalla idan muka fita sai mu biya akwai wani da ke bada magani da Mina ta faɗa min da ya shafi aljanu za mu je wajensa zai bamu magani kuma za mu gano matsalar wani abu Nuratu ta hura wa Yarima kirjinsa ƙirjinsa. Take John abu ya cika zuciyarsa. Cikin sakon tunaninsa suka sauya ya ce, ba na tunanin daga Nuratu ne sai dai in daga gare ki ne. Kila aljanin ke ce suka shafa. Yasa ba na iya taɓuka komai idan muna tare. Wani kallo Firdausi ta yi masa bayan ta gani a kwayar idonsa. Ya yadda da maganarta. Ya nisa ya ce, ban ƙi maganar ki ba. Za mu je wajen mai magani. za mu karɓo zaki fara amfani da shi idan har na biyan buƙata sa da ke na gagara to tabbas ba da kake ba ne idan kuma har muka ci nasara to tabbas daga ke ne sai ki ci gaba da magani da zuciya Firdaus ta yi ta jinjina masa kai ta riƙo hannunsa tana murzawa da ce na amince bari in taimaka maka ka shirya kada Nurat ta yi ta jiran mu Nurat da ke wajen ta yi wani guntun murmushi ta ce waye ya ce miki zan yi ta jiran ku duk inda yarima na yake ina wajen domin shine bugun zuciyata ni ce bugun tasa idan ɗaya baya tare da ɗaya babu yadda za a yi ɗayan ya iya numfashi idan ɗaya nisanci ɗaya to tabbas ɗayan zai iya rasa rayuwarsa na ji daɗi da na san takunki yanzu zan canja nawa Nuratu ta bace Firdaus ta miƙar da shi ta rasa suke a gaban madubi ta murza masa lotion tana yi tana masa hirar hudalla cike da kisa ya janyo ta yace kina son hudalla da yawa sosai da zaka bani ita da na kowa farin ciki a duniya amma uwarta ba za ta bani ba soyayyar da nake yi wa hudalla ta sa na kasa rama marin fa da Nurat ta min da ba don haka ba kai ka san zan rama domin a duniya kai ne na farko kai ne na ƙarshe da ka taɓa sauke hannunka a fuskata ta ƙare magana tana cewa haka kawai ya ji wani sauƙi haka kawai ya ji wani shauƙi ya kama sa ya rungume ta sosai ya raɗa mata a kunne I'm sorry Francis, ba zan sake saka hannu a fuskar ki ba. Da sauri ta kalle sa cike da mamaki. Yau Rima ita yake cewa sorry. Tunda kuwa bata taɓa jin ya ba wani haƙuri ba sai akan Nuratu sai kuma yau tabbas kisa ma kaɗai ta isa ta mallaki Yarima farin ciki ne ya lullube ta je take kamar ta yi take kamar ta yi tsuntsuwa ta je ta sanarwa da Mina yadda suka yi da Yarima ta kaso su momi su dawo ta ji mai suka samu wajen boka da ko dai aikin boka ne ya soma kan Yarima yake ba ta attention haka lakutar kuma tun ta ya ce kwaman ƙara saladanki ya nuna mata makekiyar wardrobe ɗinsa ta san me yake nufi cike da yanga take tako hips ɗinta na motsawa sai da sai da ya ji wani abu ya tsarga masa lokaci ɗaya ya tuno da salon Nuratu salon da ya ƙara haddasa masa wata sabuwar ƙaunarta take ya tuno da yadda take sarrafa harshenta a nufin ɗinsa da bananarsa Ina ma a ce zai iya keɓewa da firdausa a duniya, Yuf na ɗaukar hankalinsa, wani irin shaf da yake ɗaukar hankalinsa, tamkar ita ta yi kanta. Ji ta yi kamar ana kallonta ta jiyo, cike da shagwaɓa ta ce, ya dai kake kallo na? Allah ya ba su zafafan mata, sai dai soyayyar da yake yi wa Nuratu ta zarce tunaninsa, musamman yau yadda ta rikisa ta rikita sa da salanta sai dai ta kasa zuwa ta ba su haƙuri bayan laifin da ta yi wa Firdausi. Dukan da Firdausi ta yi masa ne ya dawo hayyacinsa ta taimaka masa suka suka saka kaya tare suka jera suka fito cike da nishaɗi da farin ciki ta kalle sa daidai nan motar su momi ya kunno kai cikin gida momi daga jikin gilas take kallon su mamaki ne ya kashe ta wani takaici ne ya lullube ta tace na kasa ganin ƙarshen ka A fili da sauri yafin da ta karɓe. Ai tun da kuka je wajen boka na san kun je wajen mai kankan amma fa sai kin yi da gaske dan ni ban yarda da cewa Firdausu ba san Yarima take yi ba. Gani nake ɗan nan tana son sa ita ma tana ba sa kariya. Fulani kuwa Allah Allah take yi a fakin ta fito ta tambayi ma'aikatan da ke harabar gidan. biya Husaina ta iso suka ce bata zo ba. Wata sassanyar ajiya zuciya da sauke kafin ita iso ta aiwatar da duk abin da take so. ba dai ta yi kwanan gidan nan lafiya ba. Firdaus ta dubi Yarima, bari na ɗauko wayoyina da alkyabbata. Daga nan zan ɗauko hudalla, sai na yi wa Nuratu magana mu tafi. Ya jinjina mata kai cikin zuciyarsa ya ce, Allah sarki tana son hudalla, ta daina kishi da Nuratu amma bai san me yasa Nuratu ba ta yarda da ita ba. Firdaus kuwa Allah Allah take su sa ciki da momi ta labarta mata halin da ake ciki. Da ko kwantan da ta sa wa Yarima a kan Nuratu. Suna shiga ta yi ihu ta rungume Mina, sannan ta rungume Momi tana dariya cike da farin ciki. Mina ta ce a'a ke da kika tafi da kishi da ɓacin rai ya lallaɓo ki kenan ko kuma kin gano ƙarya kishiyar ki ke yi so take ta dasa miki kishi ki faɗi ki mutu bata isa ta dasa min ƙahon kishi ba sai dai inda sa mata domin yanzu haka na yi nasarar sakawa Yarima kokonto a kanta don haka ƙiris ya rage mu gano wace ce ita menene lamarinta Mami ta kamo hannun Firdausu jiki na rawa ta ce, Ta yaya, ke ni fa na fara zargin ita ce aljanar gidan nan, Dan da ƙyar muka sha da muka je wajen boka. Firdausu da Mina suka zaro ido waje. Mami me kike faɗa da gaske wai mai bokan ya ce? Dafa kafadar da momi ta yi, ki kwantar da hankalinki, mun samo maganin aljanar sannan na karɓo maganin makasai yarima. Zira momi ido dukkan su kai Firdausu a fargici take cikin zuciyarta ta ce, Makasar yarima kuma ta yaya za ta bari da kashe yarima gashi ta fara samun kansa. Momi ta ciro kullun magani a kulle a jan kyalle da baki tana jujjuya tana murmushi ta ce, wannan ke ce za ki sha fiddausi? kamar yadda kika yi min alƙawari a baya da kanki za ki kashe min shi to tabbas wannan ke ce za ki kashe shi a jikin ki zai samu makasarsa gaban Firdausi ya yanke ya faɗi gumi ne kawai yake karyo mata tana kallon momi momi na kallon ta daurewa ta yi kada momi ta gano ta yasa ta saki murmushi ta ce anything for you momi Momi ta gyaɗa kai ta ce da kyau, a gaban ki zaki sa da zarar yayi amfani da ke mutuwa zai yi. Idan kuma bai yi amfani da ke ba to ke ce zaki mutu. Kin ga na san duk yadda zaki yi ki sa shi ya amfani da ke zaki ko dan ki tsira da ranki. Wani jiri ne fiddos ta ji yana neman kayar da ita. Ta san tashin hankali gabanta ya faɗi amma da yake ita ɗin jaruma ce ya ta dake ta ciji. Tashin hankalin da ta shiga Momi ta dafa kafarar ta ganin jikinta na rawa. kwantar da hankalinki sai kin samu kansa kamar yadda kika ce ya fara kwanciya da ke za mu aiwatar kafin nan zan ɓoye su da nisa daga ni sai ni zan san inda na ajiye shi Firdausu ta gyaɗa mata kai cikin zuciyarta kuwa da ita take sauke numfashi tunanin yadda za ta ɓullo wa wannan bala'in take yi ga wani kutu da momi ta fito da shi sai ta tsorata Kiran Yarima ne ya sa ta farka daga firgicin da take ciki. Ta ce, bari mu je asibiti. Daga nan zan ja shi mu je wajen mai magani." Momi ta tarbe ta. "Ku je gidan wancan bukan nawa mana." fiddausa amsa mata kawai ta yi. Ta kashe wa Mina ido. Wajen malamin can da ya bata magani za su je, don ta aminta da maganinsa. Tun da ta ga sun karɓo ya ɓace, ta ɗauki hanbag ɗinta, ta saka alkibba kalar kayan Yarima, ta fito ta nufsashen Nuratu. Nauratu ta ta shirya ta fito ta samu Rabi. Rabi cikina bai bani da mutanen gidan nan ba. Ki sa ido ki fita duk wani shige da ficen fulani da momi ina so na sani kin ji haka kawai nake jin faduwar gaba musamman da na san yin gimbiya Husaina za ta dawo. Duk da basu sani ba amma hankali na ya duk da sani ba amma hankali na ya ki kwanciya. Za a yi yadda kika ce ranki ya daɗe. har sashen gimbiya Husaina zan don ganin me ke faruwa. Rabi na kai ƙarshen zancen ta ta shigo. Kamshin turaren ta yi da kyancin, Nuratu ta yi mata murmushi. Ina Hudalla. Kawo ta ke kaɗai muke jira, ta sa hannu ta karɓe ta tana jifan ta da wani kallo. Nurar ta girgiza kai ta ce za mu zuba ni da ke, za mu ga wane ne zai kwashe cikin mu biyu, ko ni ko ke. ya ta kai kofa ta ce Allah ko, to mu zuba ina gab da dawowa ina ga da dawo da masoyina hannuna tana gama maganar ta fice rabi girgiza kai kawai ta yi nurar ta ɗauki jakar da ta sa kayan hudalla ta fito ta bi bayan su kau da kanta gefe ta yi ganin Firdausi da Yarima sun yi shiga iri ɗaya sai a Firdausi take yi tana rungume da jaririya cikin kisa